muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu a wannan yammaci na biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun sake dawowa domin karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya kunsa gurgudan hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abubuwa da za mu karanta ya datar da mu ya fahimtar da mu kuma ya hore mana aiki da daidai da za mu fahimta kurakurai kuma Allah ya kare mu idan ‘yan uwa ba su manta ba muna cikin wannan sura dai suratu al-ahqaf kuma mun kai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake sake ba mu labari game da hali na mutanen makka ko mushirkan makka da taurin kansu inda Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su cewa ba shi ne farau ba ba shi aka fara aikowa da annabta ba ko manzanci sannan ya nuna musu cewa bai san me za a yi masa ba ko me za a yi da shi su ma bai san me za a yi musu ba ya ce in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi ma ana illa nazirun mubin kuma ni ba komai bane face mai gargadi mai bayyanawa to a ƙarƙashin wannan aya ne muka tsaya ko ta har ma muka yi wasu tambayoyi shin annabi sallallahu alaihi wasallama bai san me za a yi da shi ba a gidan duniya ake nufi ko kuma a lahira to a nan malamai sun yi wato sun samu saɓanin fahimta cewa da yi wa ma'adiri ma yi falo bi wala labikun. al'imam الرسعني yake cewa malamai sun samu saɓani wannan kore ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi ko ya yi shin a gidan lahira ne ake nufi ko kuma a nan duniya ne bi ma'ana da ya ce bai san me za a yi da shi ba bai san me za a masa ba bai san me za a yi wa su kafiran makka ba shin wannan a gidan duniya ne ko kuma a lahira magana ta farko da malaman tafsiri suka yi wasu malaman suka ce wannan maganar a lahira yake nufi bai san me za a yi da shi a lahira ba sai dai su ma bayan sun faɗi wannan maganar sai suka ce Allah ya saukar da wata aya ko wasu ayoyi da suka shafe wannan ko kuma suka yi bayani suka sanar da shi mai Allah zai yi da shi a ranar gobe kiyama cikin suratul fathi inna Allah tabaraka wa ta'ala ce. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر wannan ayar ta nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa wato abin da ya gabata da abin da zai zo ma idan zai aikata Allah ya riga ya yi kyaure gaba da baya kun gani kenan an tabbatar masa da cewa aljanna zai shiga to su muminai fa muminai kuma an sanar da shi mai Allah zai yi da su a ranar gobe kiyama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyudkhilal mu'minina wal su jannat kun gani su ma daga baya an sanar da shi me za a yi da su ko me za a yi musu a ranar gobe kiyama na fata an fahimci wannan maganar wannan malaman da suke da fahimtar wa ma adri ma yuf'alu bi wala suka ce lahira ake nufi wasu malaman kuma suka ce wannan ita ce magana ta biyu suka ce wannan abu a gidan duniya ake nufi bi ma'ana ban san mai za a mini a gidan duniya kuma ban san mai za a yi muku ba mai zai faru da ku nan gaba ko menene zai faru da ni a nan gaba al'imam Alhassan, duk da wannan karkashin maganganu da al'imam al-ras'ani ya kawo ya ce hassan ma adri ukhraju kama ukhrijal anbiya wa ƙabli ban sani ba shin ni ma za a fitar da ni daga gari na a kore ni kamar yadda aka fitar da annabawan da suka gabace ni au uqtalu kama qutilu ko za a kashe ni kamar yadda aka kashe su wa adri ma yuf'alu bikum ban san me za a yi muku ba ban san me za a yi muku ba a tu'azzabuna am shin za a yi muku azaba ne a nan gidan duniya ko kuma za a yi muku jinkiri a tusaddiquna am tukazzibun shin za ku gaggata ni ku yi imani ko kuma za ku ƙaryata ni waɗannan abubuwan ne annabi sallallahu alaihi sallama ya kore a wannan fahimta ta biyu ibn atiyya yake cewa ma adri hal yatrukuni bimakka au yukhrijuni minha ban san cewa shin Allah zai fitar da ni daga garin makka ko kuma zai bar ni a garin makka wasu malaman suka ce ma'anar da ake nufi wa ma'adi ma yuf'alu bi wala bikum fi ma yustaqbalu min az ban san me za a yi da ni ba da kuma san me za a yi mun ba da ni da ku wato a lokaci da yake zuwa wa yuqaddaru li wa lakum fi qadaya ban san me za a hukunta mun ba me za a kaddara mun cikin abubuwa da suke tafe kun gani dai waɗannan abubuwa ma'anoni guda biyu sun fito malamai waɗanda suke ganin cewa abin alahira ne akwai da yawa cikin malaman tafsiri da suke da wannan fahimta akwai kuma waɗanda suke ganin a gidan duniya ne ake nufi kamar yadda al'imam ibn jarir al-tabari fahimtarsa kenan al'imam ibn kafir fahimtarsa kenan al'imam ibn al-jauzi da al'imam al-ƙurƙubi da al'imam ibn juzai al-maliki duk waɗannan su jalaluddin al-mahalli al'imamu shaukani ibn ashur Allah ya ji kansu da rahama ga baki suna da fahimtar cewa wannan maganar wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum a gidan duniya ake nufi ba gidan lahira ba a gidan duniya ake nufi ba wai على هرابا هرما الإمام ابن كثير يكيشيوا أما في الآخرة فمعاذ الله وقد علم أنه في الجنة ما عندي يجد الله رأكي مقنا بذاءتي النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي الله زيد شيبا وقد علم أنه في الجنة ya riga ya san cewa ɗan aljanna ne shi walakin qal la adri ma yuf'alu bi wala bikum fi dunya sai dai ya ce ne ban san me Allah zai yi da ni ba me Allah zai yi da ku a gidan duniya ukhraju kama ukhriju كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبل شنزا أفتدنيني كما يبدا أ ك ف ت د ا أ ن ب ا و ا د سكا جباتيني كوزا أ كما يبدا أ ك ك ش سكا جباتيني ولا أدري د ر بنسني با أ بكم aw turmauna bil hijara za a yi muku za a kisife ƙasa da kune za a yi juyin waina da kune ko kuma za a jefe ku da duwatsu ne malam ibn kafir bayan ya kawo wannan magana sai yake cewa wa hadha alqawlu huwa alladhi awwala alayhi ibn jarir wa annahu la yajuzu ghayruhu ولا شك أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه وسلم فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم wannan maganar da ita ce tafi ƙarfi cewa a gidan duniya ake nufi duk da cewa maganar gidan lahiran ma suna da madogararsu sun kawo dalilansu amma malamai masu bin diddigi malamai masu tantancewa almuhaqqikun sun tabbatar da wannan maganar da ibn jarir al-tabari ya fifita ta ya ƙarfafa ta sun tabbatar da maganar da al'imam ibn kasir ya ƙarfafa ta da al'imam ibn al-jauzi da al'imam ibn juzai al-maliki Allah ya ji kansu da rahama ga baki ɗayansu. Saboda haka mun samu amsar tambayoyi da suka gabata a jiya. A yau za mu ɗora باب اللي في ka fara karanta mana daga faɗin فإن tabaraka تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نعم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين نعم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama wato bayyana mana cewa yana daga cikin mafi girman bata shine a jingina wa mutum ƙarya a jingina shi zuwa ga ƙarya ba tare da wata madogara ba a ce ya ƙirƙiri wani abu a ce shi ne ya fara zuwa da shi alhali akwai wani abu da ya gabace shi irinsa wasu mutane masu gaskiya sun zo da kwatankwacin abin da ya zo da shi kuma ya tabbata a cikin zukatan mutane sun yi imani da shi hakan nan Allah ya ba mu labari game da su mushirkan makka suka da suke yi wa alƙur'ani mai girma cewa ba mu'jiza ba ce sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ƙirƙire shi kuma yake jingina shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai a nan a wannan ayar Allah ya ambaci wani nau'i na shubuha da suke kawowa suna cewa da annabi sallallahu Alaihi wasallama in dai gaskiya kake yi kai manzo ne kuma Allah ne ya aiko ka to ka ba mu labarin wasu abubuwa na gaibu da ba mu da masaniya a kansu ka ba mu labarinsu to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su amsa a wannan ayar ka da su ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma fa’alu bi wala bikum ya nuna musu cewa bai san gaibu ba bai san abin da za a yi da shi ba a nan gidan duniya shin za a fitar da shi daga garin shi ne za a kashe shi ne ko su za su imani ko ba za su yi imani ba za a saukar musu da azaba a kisife su ko za a jefe su ne da duwatsu kamar yadda Allah ya yi wa wasu da suka ƙaryata manzanni قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه wama ana illa nadhirun mubin anan ne muka kawo hadisin ummi al'ala Allah ya ƙara mata yarda wacce take cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shigo lokacin da Usman ibn Maz'un ya rasu sai ta ce Allah ya karrama ka ya kai baban sa'ibo ta masa shaida cewa Allah ya karrama shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaɓe ta ya ce menene ya sanar da ita ko wa ne ya sanar da ita cewa Allah ya karrama shi sai ta ce ban sani ba mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma dai shi usmanu ɗan mazun wallahi mutuwa ta zo masa kuma lallai wallahi ina yi masa fatan alheri wa ma adri wa ana rasulullahi ma yuf'alu bihi ni manzon Allah ne amma ban san me za a yi masa ba menene zai faru da shi ba ganin ya sake tabbatar da bai san me zai faru da shi Usmanu dan Maz'un ba ita wannan baiwa Allah tace fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abada tace wallahi bazan sake tsarkake wani bayan Usmanu dan Maz'un ba har abada wa ahzanni zalik tace hakan ya bakanta min rai ce sai na yi bacci a cikin wannan bacci nawa sai aka nuna min wani ruwa yana gudana na Usman ɗan Maz'un ina farkawa na tafi wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na ba shi labari sai ya ce da ni wannan aikinsa ne wannan aikinsa ne kun gani dai a wannan hadisin ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da cewa bayi da masaniya ta gaibu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi, sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wama ana illa nazirun mubin wato ni ba komai bane wato face mai gargadi mai bayyanawa sai Allah ce qul ara'aytum in kana min indillah qul ara'aytum kace ku bani labari in kana min indillah? in wannan alqur'ani daga wajen Allah yake wa kafartum bihi kuma kuka kafirce da shi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi kuma wani mai shaida cikin banu isra'ila yayi shaida game da irinsa fa'amana yayi imani wato yayi imani da alqur'anin wastakbartum ku kuma kuka yi girman kai kuka kafirce inna lallai Allah la yahdi alqawmal zalimin baya shiryar da mutane da suka zamto azzalimai alakar ita wannan aya da ayoyi da suka gabata ko ayar da ta gabace ta bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wato cewa alkur'ani daga wajen shi yake saboda ya kawo dalilai da suke tabbatar da haka ya mayar musu martani game da duk wasu shubuhohi da suka kawo na ƙaryata alƙur'ani da ƙaryata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan Allah ya kawo waɗannan abubuwa sai yake cewa ƙul ka ce da su a ra'aitun ku bani labari in kana min indillah in wannan littafin daga wajen Allah yake wannan dalili na farko kenan kuma Allah ya tabbatar da cewa daga wajen Allah yake to ga dalili na biyu wa shahida shahidun min bani Isra'il kuma wani mai shaida cikin banu Isra'ila ya yi shaida game da irinsa game da ne game da irinsa fa'amana kuma ya yi imani wastakbartum kuka yi girman kai kuka imani idan kuka aikata haka ai kun zanto azzalimai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ayar da ta gabata ce inna Allah la yahdi alqawma وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ألا يتي إن الله لا يهدي القوم الظالمين للا ألا بايا شريد واتو متاني واندسك ظنتو الظالمين كما كمرين دا ألا يكي فدي أتكن سورة فصلت قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على مثل القرآن أنه من عند الله يا إيه شهيدة شي ونن ɗaya daga cikin banu Isra'il, za mu zo mu gani shin Abdullahi ibn Salam ake nufi ko kuma jinsi ne kawai ana maganan wani dai cikin banu Isra'ila shi ne ya yi wannan shaidar. Allah ce wa innahu lafi zuburil awwalin awalam ya lahum ayatan an alamahu ulama'u bani Isra'il afaman kana ala bayyanatin min rabbihi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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون التي إن الله لا يهدي القوم الظالمين للي ألا بايا دا تد متاني الظالمين بايا دا تد سوء واتو دقسكية allazina zalamu anfusahum bil kufr waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci والتكبر عن قبول الحق مع وضوحه تارد جرمان كي جبرن كربان قسكية الهالي قسكية رقاشنا تافتو كررا تافتو فيلي سبو دهكني أنا مالن ابن كثير يكي تيوا ألا ينا فدي قل كتي يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كتي دا ودن متانا مشركي ودن دسك كافر تيوى القرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن وبان الأباري إذا ونن القرآن يكسن من عند الله وكفرتم به دقوجا ألا يكي كوكما كوكا كافر تيمسا أي ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزل علي نيكوكي زتو ألا زيدكو إذن ون للتافي دأك سوكا من نزو دشي أن سوكا من نيدو من إسمك دشي سيكوكا كافر چه كوكا بجري كوكا كريتا العالي ونمي شيدا تكن بنو إسرائيل ya yi shaida game da irinsa wa kad shahidat bi sidqihi wa sihhatihi al-kutub al-mutaqaddima al-munazzala ala al-anbiya alayhim as was-salam qabli al-hali littattafai da suka zo gabaninsa da ma annabawa da suka zo gabaninsa sun tabbatar da gaskiyar abin da na zo da shi basharat bihi وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به كما annabawa da suka gabaci annabi sallallahu sun zo da bishara cewa za a aiko wani annabi mai suna kaza kuma zai zo da littafi alƙur'ani kuma wannan alƙur'anin idan ya zo da shi zai dinga gasgata abin da ya gabace shi ne duk wannan ya zo kun ga malam ibn kafir kamar yana da fahimtar cewa ba abdullahi ibn salam ake nufi a nan ba a'a ana nufin kawai jinsi ne na waɗanda suka zo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'amana ai hazan labi shahida bi sidkihi min bani isra'il amana li ma'arifatihi bi haƙiƙati ya yi imani saboda yana da masaniya game da haƙiƙanin wannan littafi wastakbartum antum an ittiba'ihi ko kuma kuka yi girman kai game da bin wannan littafi kuka doge kuka kafirce inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da wato mutane waɗanda suka zamto kafirai ko azzalimai dan anan zalincin nasu ya kai su zuwa ga kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala to anan wa ake nufi da wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithli nan ma malaman tafsiri sun samu sabanin fahimta sun samu sabanin fahimta kamar yadda ibn jarir al-tabari ya kawo wannan maganganu nasu da kuma ibn juzai shi ma cikin tafsirinsa yake cewa malaman tafsiri sun samu saɓanin fahimta fil muradi bi ƙaulihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala Akwad. malaman tafsiri sun samu saɓani me ake nufi ko wane ne ake nufi da wa shahida shahidun min bani Isra'il, mai shaida cikin banu Isra'ila, wa ake nufi anan? Magana ta farko, annal murada Bishahidi shahidi Abdullahi ibn Salam suka ce wanda ake nufi mai shaida a wannan ayar shine Abdullahi ɗan Salam. ابن جرير الطبري يا جنجنا ونما قنا زواجا ما في يوم ما لمن تفسيري كود يوى سكما ما لمن تفسيري الإمام الرفع نيشكما يا جنجنا زنشن زواجا عامة المفسرين عامة المفسرين kuma cikin waɗanda suke da wannan fahimtar cewa abdullahi ibn salam ake nufi akwai sa'ad ibn abi waqqas kamar yadda za mu zo mu ga hadisin da ya rawaito sa'ad ibn abi waqqas da abdullahi dan abbas da ikrima da qatada da mujahid da al-imam da al'imam al albasri da sauransu suna da fahimtar cewa abdullahi ibn salam ake nufi a wannan aya wa shahida shahidun min bani isra'ila ala misli har ma ibn jarir tabari bayan ya kawo wannan zance yake cewa qad waradat an jama'atin min as-sahaba bi anna dhalika uniya bihi Abdullah ibn Salam وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل bayan al'imam ibn jarir al-tabari ya kawo wannan maganar ya kawo malaman da suka tafi akan wannan magana sai ya ce kuma su sahabbai su suka fi kowa sanin ma'anonin alƙur'ani da kuma dalilin da ya sa aka saukar da alƙur'anin kamar yana nuna ko yana ƙarfafa wannan zance cewa abdullahi bin salam ake nufi a wannan ayar wannan magana ta farko kenan ibn juzai yake cewa ƙila innal ayata madaniya yace wannan ayar an saukar da ita ne bayan hijira mun gani kenan idan ta zamto madaniya ce ba abdullahi ibn salam ake nufi ba ke in dai ayar ta zamto afon idan ayar ta zamto makkiya ce in ayar ta zamto makkiya ce ba abdullahi ibn salam ake nufi ba saboda shi bai musulunta ba sai bayan mai sai bayan hijira sai bayan hijira to a nan sai su malaman da suka ce abdullahi ibn salam ake nufi suka ce a a wannan ayar madaniya ce aya ce madaniya sai dai an sanya ta cikin sura wacce makkiya ce in ba ku manta ba a farkon karatunmu a wannan sura mun ce sura ce makkiya amma wasu malaman sun toga ciye wasu ayoyi a ciki cikin ayoyin akwai wannan ayar suka ce aya ce madaniya da kuma aya ta goma sha biyar zuwa goma sha takwas da kuma aya ta ƙarshe ta talatin da biyar tasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum to su wayannan malaman da suka ce a a su dai Abdullahi ibn Salam ake nufi to me suka ba da amsa game da wannan ayar lura da a Makka aka saukar da ita suka ce eh a Makka aka saukar da ita amma an yi bishara ne an yi ishara zuwa ga sa tun ma a garin Makka bai musulunta ba amma an yi ishara cewa zai musulunta kun fahimci amsarsu cewa sun yadda e sura ce makkiya aya ce makkiya amma an yi ishara na imanin abdullahi bin salam tun kafin ma ya musulunta Allah ya sa mu dace amsa ta biyu kenan wasu malaman sun ce eh, mun yadda a madinan aka saukar da ita amma an ɗauke ta ne an ce a sanya ta a cikin sura makkiya wasu kuma suka ce a'a makkiyan amma an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama an masa ishara game da imanin abdullahi ibn salam tun eh, yana garin makka ko tun kafin a yi hijira magana ta biyu magana ta biyu wasu malamai suka ce wannan mai shaidan nan ba abdullahi bin salam ake nufi ba ana nufin kawai wani cikin banu isra'il wani ake nufi jinsi ne saboda ai mutu banu isra'il an saukan musu da attaura akwai injila a tattare da su akwai littattafai na annabawan Allah da suka zo da shi kuma sun yi bishara game da alkur'ani sun yi bishara game da annabi sallallahu alaihi sallama inda kenan sun yi shaida a kai ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba ba mutum uku ba wa shahida shahidun min bani isra'il wannan maganar kuma ita ce al'imam ibn kafir ya tabbatar kamar da na karanto maganarsa ɗazu يتي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هيك يتيوى فآمن أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل عند بيتي عبد الله بن سلام با بيتي عبد الله بن سلام با har ma yake cewa fa inna hadhihi al-aya makkiyya nazalat qabla islami abdullah ibn salam ce wannan ayar makkiyya ce ta sauka ne kafin musuluncin abdullahi dan salam hakan nan al-imam ibn taymiya shi ma yana da wannan fahimtar cewa wa shahida shahidun laysa al shahidan wahidan muayyanan al-imam ibn taymiya ce ba wai ana nufin wani mai shaida sananne guda ɗaya ba ko wanda aka ayyana shi bal wala yahtamilu kaunuhu wahidan وقول من قال إنه عبد الله بن laisa bishai amma yake cewa maganar wanda yake ce Abdullahi ɗan Salam ne magana ce eh, ba ta da ba komai ba ce yana nufin ba ta da madogara kamar yana ƙarfafa zance na biyu laisa bishai fa inna hadhihi nazalat bi makka qabla an yu'raf ibn salam yace saboda wannan ayar makkiya ce an saukar da ita a makka ne kafin ma a san abdullahi ibn salam walakin al-maqsuda jinsu shahidi sai dai abin da ake nufi shine jinsin mai shaida kama ƙulu ya ci gaba da kawo wasu misalai da suke ƙarfafa zancensa na fata an fahimta inda kenan maganganu ne a tsakanin malaman tafsiri kuma kun ji manya-manyan malaman tafsirin wasu suna ganin cewa abdullahi ibn salam ake nufi irin su al'imam ibn jarir tabari akwai kuma wasu cikin manya-manyan malaman tafsirin da suke ganin cewa a'a ba abdullahi ibn salam ake nufi ba jinsi ne dai kawai na mai shaida maganar abu da take ba a taƙaita ta akan wani bawan Allah ba to amma shi sa'ad ibn abi waqqas kamar yadda na yi ishara ɗazu shi yana da fahimtar cewa abdullahi ibn salam ake nufi kamar yadda hadisi ya zo ingantacce cikin sahihul bukhari yake cewa ban taɓa ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa wani hukuncin cewa shi ɗan aljanna ba ne sai abdullahi ibn salam ya ce kuma a kansa ne wannan ayar ta sauka sai karanta ita wannan ayar wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa'amana wastakbartum na fata an fahimta ga kenan shi wannan sahabi yana da wannan fahimtar cewa abdullahi ibn salam ake nufi kuma ga ma madogararsa cewa bai taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa wani shaida da cewa ɗan aljanna ba ne wa? sai abdullahi ɗan salam abdullahi ɗan salam ya ce a kansa ne ma wannan eh, aya ta sauka a kansa ne wannan aya ta sauka wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa'amana wastakbartum inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin haka ne lalle Allah baya shiryar da wato mutane waɗanda suka zamto azzalimai ne Allah shi tsare mu daga zalunci sai Allah ya ce وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه نعم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم الله تعالى يتي وقال الذين كفروا للذين آمنوا waɗanda suka kafirta suka cewa waɗanda suka yi imani lauka na khairan ma sabaquna ilai lauka na khairan ma sabaquna ilai da ya kasance alheri ne suna nufin wannan addini da ya kasance alheri ne da su ba su riga mu zuwa gare shi ba وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم to tunda kuwa ba su samu wannan shiriyar ba su shiriya zuwa ga alkur'anin nan ba zuwa ga wannan addini na musulunci ba fasa na haza ifkun qadim za su rika cewa wannan ƙarya ce da daddiyar ƙarya wannan ƙarya ce da daddiyar ƙarya kamar yadda wasu ayoyin suke cewa wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wa qalu asatirul awwalin iktatabaha فهي تملى عليه بكرة وأصيلا Allah mai da musu da martani ul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fi samawati wal ard innahu kana ghafuran rahima ko innahu kana ghafuran ah, rahima to a wannan ayar ma Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari cewa su kafirai musamman kafiran makka ai qalu anil mu'minina bilƙur'an sun ce game da waɗanda suka yi imani da alqur'ani law kana alqur'anu khairan ma sabaqana ha'ula'i ilai suka ce da su da wannan alqur'anin gaskiya ne sa'un ka ce alqur'ani ko addini duk yana ɗaukan wannan ma'anar saboda ai alqur'anin ne zo da addinin alƙur'anin ne ya zo da addini lauka kana hadha alƙur'anu khairan ma na haula da wannan alƙur'anin ya zamto alheri ne waɗannan ba za su wato gabace mu wajen imani da shi ba ba za su riga mu imani da shi ba malam ibn kasir ya ce suna nufin ya nuna bilalan wa ammaran وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء يتي سنة نفن بلال دا أمار دا ياسر دا صهيب الرومي دا خباب ابن الأرات دا كما من تنسو تكن رونانا دا قبائي maza دا كما باي ماتا kun san kan gaba wajen musulunci shi ne ya ce wa ƙadghali tofi zalika ghalatan fahishan wa akhta'u khata'an bayyinan hakika sun yi kure kure mai girma sun yi mummunar fahimta sun yi kuskure kuskure bayyananne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina lokaci haka ne na jarrabe su ji Allah muka fitine su muka fitini sashe da sashe saboda me saboda su ce a ha'ula'i waɗannan su ne Allah ya yi musu baiwa a tsakankaninmu ai ya ta'ajjabu na kaifa ta da ha'ula'i dunana su manya-manyan gima-giman mashirkan makka suna mamaki ta yaya za a yi bilal wanda yake bawa suhaib wanda yake bawa su habba wanda ba su da matsayi ta yaya za a yi a ce wai su ne suka fara imani suka gane gaskiya ba mu ba in ji jagororin kafirci a makka to kamar yadda suke faɗi ne a nan lauka na hairan ma sabakuna ilai da wannan addinin ko alkur'anin alkhairi ne da wayannan talakawan ba su riga mu zuwa gare shi ba kamar yadda da yake faruwa yanzu wani zai ga cewa wani ba shi da matsayi wani ba dan kowa ba ne wani bai san komai ba yaushe ya fara ma abu mu ne idan gari mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza abinda ke faruwa kenan yanzu saboda haka ne za ku ga cewa a tarihin al'ummomi jagorori a cikin al'umma ko masu dukiya ko masu mulki ko masu hali galibi ba su cika karɓan gaskiya a karan farko ba sai tafiyar ta yi nisa waɗanda ake ganin ba kowa ba ba komai ba su za su karɓi gaskiyar su yi imani da ita wa'yancan kuma sai Allah ya nufe su da alkhairi su tawo daga baya kuma ko tarihin addinin musulunci da za ku lura za ga waɗanda suka yi imani galibi ke nufi galibi waɗanda suke imani su ne waɗanda ba komai ba ba a ganinsu da matsayi yanzu misali kun ga irin su abu sufiyan da sauransu ai ba su musulunta da wuri ba sai bayan ma makka bayan an buɗe garin makka amma irin su bilal tun abin yana cikin zafinsa ana kidaya musulmai da yatsun hannu za a ce maka wane da wane da wane ba su kai mutum goma ba yatsun hannu biyu irin su khabbab ibn al'arat in za ku tuna da wani ɓangare na tarihinsa ya rigawa musulunta su umar ibn al-khattab da sauran sun biyo bayansa ne balma su sa sa'id sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail dan uwan sayyidina umar ga ya musulunta kafin sayyidina umar balma shine dalilin yana cikin dalilin musuluntar sayyidina umar ibn al-khattab domin yana auren yar uwar umar ibn al-khattab fatima ba kuma ta ba tarihi an masa gatsali cewa ka zo kana ta adawa da musulunci kana ta adawa da Muhammadu sallallahu Alaihi sallama? ga ‘yar uwarka can tsatsan kama ga shi can ta yi imani da shi. Daga nan ya garzaya ya tafi gidanta har ya je samu Khabbab ibn al-Arat yana karanta musu Alƙur'ani suna karanta Alƙur'ani. Daga baya har ya mari ‘yar uwarsa. Allah kuma ya buɗe zuciyar shi daga nan ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya musulunta za ku gade a karan farko waɗanda ake ganin ba kowa bane su suke karɓan gaskiya su suke imani da ita babu laifi zan iya buga misali ko yaɗuwar sunna a ƙasan nan ai waɗanda suke karɓan za ka ji ba kowa ba ne su ana ganin su kaji ana cewa ko a wasu garuwan baki ne ba 'ya'yan kowa bane ƴan cirani ne masu ɗinkin eh, hula ne masu ɗinkin kwaɗo da linzami ne masu eh, yankan farke ne abin da ya faru kenan bayyana sunna a ƙasan nan ma ta Najeriya waɗanda suke da faɗa aji suke da ƙarfi na faɗa aji suke da ƙarfi na dukiya da ƙarfi na mulki ai ba su miƙa wuya ba bal ma ƙoƙarin fito na fito suka yi da gaskiyar da sunna amma sai da tafiya sai tafiya abubuwa suka yi nisa sa'annan sai suka kuma wasu suka biyo gaskiyar da za ka koma tarihin yaduwar sunna a wannan ƙasa za ka fahimci haka Allah ya samu dace وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم إن كل رأونا آير ko alaƙar wannan ayar da aya da ta gabace ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu shubuhohi da kafiran makka suke kawowa to anan nan ma sun kawo wata sabuwar shubaha wanda suke inkarin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama suke sake kawo wani kuskure cikin kurakuran da mushirkan makkan suke kawowa amma me yasa suke kawo wannan kuskuren tushen shi shine jiji da kai da alfahari da ganin cewa su ne wasu to sai Allah ya kawo mana wannan shubhar a wannan ayar cewa da a ce wannan addinin ko na alkur'anin alheri ne aida waɗannan talakawan ba za su riga mu shiga addinin ba ga shubha ce shubha ce da shedan yake kawata musu ita cewa mu gashi da mutuncin mu da kimar mu da hangen nesan mu muke zama mu tattauna mu toya wainar da al'ummanmu za ta gudana akai amma ce waɗannan ne da ba su da tunani mu muke umarta su mu muka saye su a ce su za su fara gane gaskiya kafin mu kun ga shubha ce sai Allah tabaraka wa ta'ala yake warware wannan shubhar tasu لو كان خيرا ما سبقونا إليه شيني الإمام ابن كثير أكركش ونن آير yake cewa wa amma ahlus sunnati wal jama'a yace amma su ahlus sunna ma'abota sunna hadin kan jama'ar musulmi fa su suna cewa fi kulli fi'lin wa ƙaulin. akko game da duk wani aiki ko wata magana lam yathbut an annabi sallallahu alaihi wa sallama lam yathbut an as-sahabati radiyallahu anhum huwa bid'a su'al sunna wal jama'a cewa suke yi game da duk wani abin da bai tabbata daga sahabbai ba Allah ya ƙara musu yadda su suna cewa wannan abun bid'a ne li'annahu law kana khairan la sabaquna ilai da alheri ne da sahabbai sun gabace mu sun rigaye mu yi saboda haka wani ba zai zo ya kirki wani abu ya ce kuma addini ne in an tambaye shi shin sahabbai sun yi sun sani sai ya ce ba su sani ba to shin ya fi su sanin addinin ne ko ya fi su sanin alkhairin ne shine nan ibnu kazi yake cewa su ahlus sunna abin da suke faɗi kenan game da duk wani firki, da duk wani aiki da duk wata magana in dai bata zo da cikin ko bata zo daga sahabbai ba to cewa suke yi bid'a ce لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها su sahabbai ba bar wata ko wani hali ba ko wata siffa cikin siffofi na alheri ko wata ɗabi'a cikin ɗabi'u na ƙwarai ba su bari ba face sai da suka yi aiki da shi sai da suka yi gaggawa wajen aiki da shi Allah ya ce wa ba sai ya fa sayquluna haza, ifkun qadim tunda ba su samu wannan shiriyar ba su shirke su kafiran makka za su ce haza, ifkun qadim ai kadibun qadim wannan ƙarya ce daɗaɗɗiyar ƙarya ai ma'thurun anin nasil aqdamin da an riga an same ta ne daga mutane waɗanda suka shuɗe fayantaqisun ƙur'ana wa ahla suna kaskantar da alƙur'ani da ma'abota alkur'ani. malam ibnu kathir yace wa hadha huwa alkibr alladhi sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine girman kan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana game da shi a hadisin sa yace girman kai shine batarul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da wulakanta mutane wannan shine girman kai amma ba mutum ya sa tufafi mai kyau ko ya hau mota mai kyau ko ya gina gida mai kyau ko ya auri kyakkyawar mace ko ya sa takalmi mai tsabta mai kyau wannan ba girman kai bane wannan kyawu ne kuma Allah mai kyau ne kuma yana son kyau inna Allah jamilun yuhibbul jamal Alkibru kibru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine kin gaskiya da kuma wulakanta mutane to kun ga irin wannan abin da mushrikan makka suka yi kenan Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu ya tsare mu daga wannan wato mummunar ɗabi'a ta girman kai gashi lokaci saura mana bai fi minti ɗaya ba saboda haka za mu dasa aya a nan sai Allah baraka wa ta'ala ya ara mana rayuwa zuwa gobe za mu ɗora inda muka tsaya abubuwa da muka karanta suka zamto daidai Allah baraka wa ta'ala ya ba mu lada abubuwa da muka karanta suka zamto kurakurai ne Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu muna tawassuli da wannan karatun alkur'ani da muka yi da sunayen Allah kyawawa da siffofinsa maɗaukaka Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya karɓa mana ibadanmu ta Ramadan Allah ya karɓa mana tsayuwar dare da muke yi Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a ‘yanta su a wannan wata mai alfarma akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi ta hanyar wato ah, abin nan hanyoyin sadarwa na zamani sai dai lura da lokaci ya riga ya kure sai Allah ya kai mu gobe za a amsa waɗannan tambayoyi da ƙarshe nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin